الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'adu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa tsiran Allah da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam insha Allah a wannan rana ta juma'a shida ga watan sha'aban hijiran annabi Muhammadu sallallahu shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in 445 wato watan tara kenan a addinin musulunci za mu ci gaba daga inda muka tsaya a tafsirin mu na mako-mako muna nan a farkon suratul furqan a wancan mako mun karanta aya ɗaya saboda bayanai da suka biyo baya muka ja burki a bakin wannan wurin da kuma ƙarƙarin mu da muka yi alkawari na isra'i da mi'iraji. wanda Allah ya mana muwafaƙa mun samu mun karkare wannan bayani gwargwadon abin da ya samu muna roƙon Allah subhanahu ya yayi mana muwafaƙa. Allah ka haskaka mana al'amuran mu yi mana gudumawa yi mana jagora albarkan wannan littafi na Alƙur'ani. abu na biyu muna ta kan waton muna ta kan bankwana da watanni za mu kuma shiga wani wata mai alfarma wanda wannan wata dole ne mu yi tanadi na shigowansa wata ne da ake yin ɗamara ake waton tsarkake zuciya ake neman kariya daga kasala daga duk wani abu na soyayyen zuciya a fiskanci waton filin daga shine yaƙi da shaidan da kuma tawaggar shaidan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu sa'a Allah ka arzikin raye dare da kuma ranakunsa kuma Allah ka sa mu yi muwafaqa da daren lailatul qadar Allah ka sa mu yi muwafaqa da daren lailatul qadar Allah ka datar da mu ka ba mu sa'a Allah ka yi mana guduma daga wurinka albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa Uh, na'am, Allah madaukakin sarki ya ci gaba sai mu fara daga farko. Allah zina zalar furqana ala abdihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي نزل الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات freedom. barakallahu fi na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba waton mun kawo suratul furqan mun karkare da suratul nur muna roƙon Allah ya bamu haske da albarkan wannan sura da muka kare kuma wannan wanda muka shiga Allah ya haskaka mana al'amuran mu albarkan wannan sura da take ɗauke da wannan waton albarka suratul furqan makiyya a makka aka saukar da ita illa laye da una ma'allahi ilahan akhar ila qawlihi wannan kan fa ita kuma a madina ne wa sab'un wa sab'un tana da aya 77 bismillahir rahmanir rahim muna fara karatu da albarkacin ambaton sunayen Allah ko sunayen ubangiji ar-rahman mai rahama ar mai jin kai tabaraka allazi nazzala alfurqan Allah yayi albarka tabaraka alkhairan Allah sun yawaita kama ana so a tambaye ka to wani Allah sai ce allazi zalal alfurqan sai aka kawo allazi ismu mausul aka ce Allah wannan wanda ya saukar da alqur'ani li'annahu farraqa bainal haqqi wal batil domin shi qur'ani shi yake rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ya saukar da wannan littafi na alkur'ani gawa sai ce ala abdihi bisa ga bawansa shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam faɗin allah ala abdihi ba a taɓa tunanin wani ya rinto bai ce to aini ni ake nufi ni ne abdihi din ba a taɓa samun wannan ba kamar ka san annabi sallallahu ya mana bayani za a samu annabawa na karya mayawaita bayan wucewansa kuma an samu tsakanin maza da mata wanda suka yi da'awan annabta wannan ya ce shi ma kaza ne wannan ya ce shi ma kaza ne wannan ya ce shi ma kaza ne wannan kai sahabi a samu mana wata kujera wata kujera na'am wannan da'awoyi ne to kuma adda'awi ma lam yuqimu alaiha bayyinatun ada iyau wannan da'awa kawai ba zai tabbatar da abin da ake da'awan kai ba sai an ga dalili akwai wata mata sajjaha ita sajjaha ita ta auri musailamatul kazzab shi musailama ya yi da'awan shi ma annabi ne abin mamaki shi musailaman nan watan biyu yana musulunci yana musulunci kuma an sha a gan shi gaban manzon Allah wanda suka gaskata shi su kirkira shi ma kirkira ya daɗe cikin musulunci ya yi karatu na a cikin addinin musulunci gaban ma'aiki ah musailama yana jan daga duk wanda ya sai ga kirkira ce a to wannan kula ya ce ai shine shi annabi ya ba su labarin cewa su ma annabawa ne saboda makareta ne da il ifka wa kalif fil haqiqati turshad wannan musailama yayi awan annabta ana nan sai ita sajjaha ita ma sai ta ce ita ce ba annaba mace dan haka sai suka haɗu da musailama wai za su yi muƙabala ai da aka haɗu ya sihirce ta sai gashi ma ya aure ta amma a ƙarshe akwai malaman da suke cewa ita sajjaha ta musulunta lokacin da ta yi arba da wani malami ko wani basara ke na lokacinta ya ce mata a ke kika ce ke ma ba annaba ce ta ce i eh, kwarai ni ma ba annaba ce biki ji annabi muhammadu ya ce "Lanabi ya ba adi ba ta ce najiya cewa ya yi lanabi ya ba adi ba ce la ta ba ai ni mace ce <laughs> don haka kaga kaga a sajjaha ta kawo ita nata dalilin to ala ayi hal an samu waɗannan annabawa na ƙarya kuma an yi maganin su gabaɗe Allah ubangiji ka tsare mu kamar yadda aka yi ta da'awan mahadawiya imamu mahadi madi a ce an fito da madi lokaci kaza an yi madi wadi kaza an yi madi wuri kaza amma wancan madin da annabi sallallahu alaihi ya gaya mana to har yanzu bai bayyana ba tukuna kuma zai bayyana dalili idan ya bayyana zai yaƙi da dujjal shine can zaka ji malaman mu na fiqihu suna cewa yanzu isa ya katulu dajjala sai na runta suƙun nasu ardul hashari wa fitina mahaya wa dhammil qabri wannan wuta za ta bayyana imamu mahadi zai bayyana kuma zai haɗu da annabi isa alaihi salam kuma za su yaƙi dujjal za su yaƙi gungumen kafirci gungumen ɓata to daga nan kuma kamar da muka yi ta bayanai duniya za ta samu kanta akan wani minwali bayan gushewan ya ajuju wa majuju to duniya za ta koma cikin zaman lafiya da bata taba samun kanta a zaman lafiya irin wannan lokacin ba Allah da kansa yake cewa tukhrijul ardu barakataha ƙasa za ta fito da albarkanta gaba kidai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance alimun ne bi sirril gaibi qabla kiyani masanin abu masanin boyayyen sirri ne kafin afkuwan abin sai manzo Allah ya gaya maka wasu a nan har suna mamaki a ce ya za a ce manzo Allah ya san gaibi <laughs> Allah sarki to ai ba maganan manzo Allah ba malam waɗanda suke bayan manzon Allah ma sun san gaibi Allah ne ya sanar da su eh abin da Allah ya sanar da kai ka san shi wata rana a zamanin halifancin sayyidina Umar yana hudu baran juma'a kawai aka ji amirul mu'minin ya kucce akan mimbari fa yana ya sadiya aljabal aljabala ya sadiya aljabal aljabala Sariya ku karɗaɗa ta wajen dutsen nan ku hau na hango muku nasara bayan an gama hudu ba da wajen ɗaukar lokaci mai tsawo sai ga su sariya sun dawo daga wurin yaƙi kuma abin mamaki babu wanda ya tambayansa yana dawowa ya amirul na halan wannan shine yace ai shine wanda kuka ji akan mimbari yana fa daga nan sama da garin Lagos Anita ya fi daga lagos zuwa maiduguri amma sai na umar yana kan mimbari a shahar ya hango shi a kasan da yake kaga wannan abin da ake ta ana ce kashfi kenan kashfi ana ce musu ahalul kashfi Allah madaukin sarki yakan fifita wasu akan wasu yanzu misali in ka ɗauki Sheikh Usman bin Fodiyo ta Allah bi rahmati shi Shehu dan Fodiyo yana daga cikin waliyai mukashifai yana daga cikin waliyan Allah ko mukashifai dalilin abin da ya tabbatar mana da haka wata rana dan fodo ya nuna mana wasu kukoki guda biyu a kauran na moda yanzu gudan ta mutu gudan kuma tana nan iccen kuka ne guda biyu shek usman bin fodio ya ce kun ga karkashin wannan iccen kuka sai da abdulkadir jelani ya zauna tsakanin wannan iccen kuka ya yi halwan salatin manzon allah sallallahu alaihi wasallam kadi ba ga abin da dan fodo yake cewa Sidi abdulkadir ya zauna tsakanin itatuwan kuka guda biyu suna ƙauran na moda suna nan ƙauren na moda nan in ka je gidan sarkin ƙauren na moda za a nuna maka wurin to shi kabarin na moda yana kusa da wurin to tsakanin wannan iccen kuka shi da abdulkadir ya yi halwan salati a wurin an gane wannan watakila malaman tarihi za su ce a? Ah, to ai mu shi da abdulkadir ba dan iraki bane dan bagadaza mutumin kasar jilana ne a lokacin yana tahiran yana yana iran kenan kuma sai gashi ya dawo cikin iraki ce a'a ko da sidi abdulkadir ya zama yana bagadaza wannan kuma lamari ne na auliya allah shi kuma allah maɗauki sarki ya fifita wasu akan wasu ta yaya za mu gano sidi abdulkadir ya yawo ta wurare da yawa sai mu tambayi babban almajirinsa mai suna umarul halawi umarul halawi ya faɗa cikin rihilan da ya yi ana zaune kawai sai aka ga umarul halawi ya ɓace an bar ganinsa gabaɗi can bayan ɗaukar lokaci sai gashi ya dawo sai aka ce masa aina ɗifta ina ka tafi ƙala sai ya ce da su ɗiftu da sham wa da maghrib wa da tukurur falakitu sitta wa salasi mi'atan min Famamin, fama minhum illa ƙala li shaykhuna wa murabbina ila Allah huwa shaykhu Abdul Qadir al haka Umar al-Khalawi yace yace na tafi yawo ƙasashen Sham da Maghrib da biladi tukurur nan kenan yace na haɗu da shehi murabbi shehi 360 yace duk shehin da na haɗu da shi sai ce mun ai yayi talaki da shehu Abdul Qadir shine shugabansa shine limaminsa har wajen Allah Ka ga wannan kashfin da dan fodiyo zai ƙara tabbata maka me ake nufi Allah ya ba mu albarkansu. Allah ya ce ala abdihi mun saukar da alkur'ani akan bawa liyakuna lil na nazira dan wannan qur'ani ya kasance wato nazira gargadi ne lil insi wal jinni dunal mala'ika gargadi ne ga mutane da aljanu banda mala'iku ay mukhawwafan min azabillah wato abin tsoratarwa ne daga azaban Allah malam ya ce dunal mala'ika banda mala'iku to anan nan watakila shi imamu sawidi ya hango haka cikin ra'ayinsa a cikin fassarar da ya yi a wannan aya amma ai alkur'ani shamili ne hadda mala'ikun suna ciki domin ai alkur'ani shine kitabun azizun a ajazal halka kullahu littafi ne da ya gaji da kowa wallahi duk karatunka baka iya gama ƙur'ani ka buga ka buga ka buga ka buga ka buga sai dai ka mutu ka aji yanzu ai zamu shiga mu shiga tafsirin alqur'ani mai girma wannan wata na ramadan in ya shigo insha Allah ta'ala Allah ya nuna mana wato abin da zai baka tsoro da mamaki tun ran da aka saukar da alqur'ani har yau fassara ake ta mai kuma ba a gama ba dan shi qur'ani laha ma'anin kamaujil bahari fi madadin wa fawqa jawharihi fil husni wal qiyam in tatluha khifatan min harri nari da adafata harran ladha min wurdiha shabimi dan haka matu, fama tubgina min shubahin lidhi shiqaqin wa ma tubgina min hakami qur'ani bai neman wani mutum ya zai gyara shi a'a Allah ta'ala ya gaya mana inna na nazzalna dhikra inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun na'am Allah yake ce mana hakika mu ne muka saukar da azzikira ambato wa'azi ma'ana alqur'ani dan yana daga cikin sunayensa azzikira inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya ce kuma mu muka dauki nan zamu kare alqur'ani a wata ayin sai Allah ya ce la yatihi al-batilu la yatihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi hmm. na'am Allah yake cewa la yatihil babil barna ba ta zo ma alqur'ani min bayni yadayhi wala min khalfi gabansa ko bayansa tanzilun min hakimin hamid sauƙaƙƙen littafi ne daga mai hikima kuma mabuwayin sarki huwallahu tabaraka wa ta'ala shine Allah mabuwayi mai albarka maɗaukaki wannan alqur'ani shi yasa lokacin da ya zo kasai Allah ya ce tabarakan ladzi nazzala al ala abdihi li yakuna lil alamina kaga tabaraka yana nufin dama sultanu wa azama sha'nuhu alheran Allah sun yawaita sun yawaita Allah ya buɗe wasu kun surori da tabaraka tabaraka cikin Qur'ani ba su da yawa amma tabaraka yana nuna maka albarka irin na ubangiji me ake nufi da albarka albarka shine lokacin da ka yi noma misali mu ɗauki shinkafa lokacin da ka noma shinkafa ka cashe ta ka kawo gida tana da albarkanta amma albarkan bai bayyana ba aka sa ta a buhu lokacin da aka sussuka ta aka da tsaban har yanzu ba a cimma albarkan ba Allah ya hutar da kai gaba ɗai albarkan ba zai bayyana ba sai lokacin da aka zuba ta cikin tukunya in an zuba tiya ɗaya bayan an dafa ka auna ta sai ka samu tiya uku to anan ne albarkan ta sauka gaba ɗaya an gane wannan don haka Allah shi ne mai ba da albarka malamai suna ta siffanta mana albarka na'atan ba da na atin suke cewa idan baka san albarka ba to ka lura kare in kariya ta tashi haihuwa za ta haifi ɗiya masu yawa amma ka gama yawon ka baka ganin garken karnuka suna kiwo ka gaba su da albarka sa da waya ta haifi ɗa biyu duk sa inda za ta haihu ɗa guda take haihuwa amma da yake Allah ya mata albarka kullum idan ka fita yawo sai ka haɗu da ka ci karo da garken shanu bila adadin kuma kuɗi ba ku gafa a kowace safiya a nan ƙasar mu kawai ka ga irin shanun da ake yanka jama'a ku ga irin shanun da ake yanka ku ga irin shanun da ake kashewa amma da yake Allah ya sa musu albarka har yanzu suna nan ka annashi Allah ya kun kamar ma babu abin da ya faru a kansu wannan yana nuna mana tabaraka ce albarkan Allah ne ya yawaita to Allah mu muna roƙon ka sa mana albarka masana suka ce duk abin da zaka ka roƙi Allah ya sa maka albarka da zaka ga malaman mu na da ba su damu da su tara ilimi mai yawa ba sun fi damuwa da su samu albarkan ilimi. wata rana malam namu yake gaya mana ya ce mana to ku kun samu daman da ba mu samu ba mu muna son mu koma makaranta mu ci gaba da karatu iyayen mu sun hana mu ya ce amma ku daga nan ko birnin sun za ku tafi karatu mun lamunce muku kuma za mu taimaka muku kaga wannan ai albarka ce ne mala yake ce mana lokacin da yake so ya koma mai duguri wajen gyara tilawan shi ta alkur'ani <clears throat> sai ya gaya mahaifinsa sai mahaifinsa ya ce a'a in na gaya maka magana za ka yadda ya ce zan yadda ya ce to ka yi haƙuri da wannan karatun da ka yi ya ishe ka wanda suka yi mai yawan sai sun dawo karkashin ka taimake su wallahi haka akai haka akai da yake masu ɗa'a ne masu biyayya kuma sai gashi ubangiji subhanahu wataala ya yi makaratun nasu albarka muna roƙo Allah mu ma ya sa makaratun mu albarka allazi lahu mulku samawati wal ard kamar yanzu ana ta kan siffanta mana wai waye ne allazi nazala al furqana ala abdihi li yakuna lil alamina nadira sai aka ce allazi lahu mulku samawati wal ard shine wanda mulkin sammai da ƙasai duk yake gare shi walam yattakhidh waladan bai taba rikon ɗa ba walam ya lahu sharikun fil mulk kuma bai taba rike abokin tarayya ba cikin mulkinsa wa khalaqa kulla shay'in Allah shi ya halicci dukkan komi min sha'anihi an ya yana daga sha'aninsa cewa yayi wannan halitta fa qaddarahu taqdira kuma Allah ya kaddara shi kaddarawa ai sawahu taswiya Allah ya daidaita shi ya zama madaidaici wannan aikin Allah ne shi kadai kari ba haga a cikin halittar Allah zai kita minhum man yamshi ala batani wa minhum man yamshi ala rijlai kadi wa amma minhum man yamshi ala zahari duk waɗannan halittar ubangiji ne Allah ya ce akwai masu tafiya kan kafa hudu akwai masu tafiya kan kafa biyu akwai masu tafiya kan ruwan cikinsu akwai masu tafiya ma reren suna jujjuyawa irin su kadandoniya da haka haka suke tafiya kaga kadandoniya tana da kafa sun fi dubu haka Allah ya yi tana tafiya kan hanya ka ga maciji ba ta da kafa ko guda haka take mulmulawa tana tafiya kaga ɗan adam da Allah ya so sai ya ce zai aza shi akan kafa biyu kuma ya yi tafiya kuma a gane wane ne yake tafiya shine ma'anan allazi khalaqa allazi khalaqa mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala an gane wannan wannan shine Allah shi kadai an fahimta kuma shine tun daga halittar dan adam da ka gano cewa Allah shine mai hikima ya ɗauko mani namiji ya haɗa da mace aka cuɗanya mani an gani. ya cuɗan mani bayan ya cuɗanya mani kuma subhanahu wata'ala ya ci gaba da halitta bayan ya ci gaba da halitta sai gashi kuma Allah maɗaukin sarki ya ƙaddarta ɗan adam fa tabarakallahu ahsanul khaliqi kai Allah yi albarka da ya ta wannan halitta har ɗan adam ya kai ga an haife shi har ya kai ga an rene shi har ya kai ga yana tafiya sannu sannu har ya kai ga shi ma zai kulla sharri ko ya kulla alkhairi wannan aikin Allah ne shi kadai wahadahu hula shari lahu shi yasa dan adam ana so ne zinki waiwaye baya in ka waiwaye baya sai ka yi mamaki da faɗin Allah la tarkabunna dabaqan an dabaqin fama lahum la yu'minu ka lura da wannan kana rayuwa ya kai ɗan adam hali bayan wani hali kana koyon zama ka kai ga ka iya zama ka koyi tafiya ka kai ga ka iya tafiya har ka kai yau a ce da kai za a kulla sharri mawani wa iyadu billah Allah ya kare mu a ce kai za ka zama mai kulla alkhairi wannan kuma in kai haka to ka yi tahaddufi da ni'iman da Allah ya maka Allah ya ba mu ikon yin tahaddufi at-tahaddufi bi ni'matillahi shukrun tahaddufi da ni'ima Allah godiya ne kar ka yadda a ganka inda ake kulla sharri wala karka yadda da wannan al'adan sharri wanda duk ake kulla sharri da shi wallahi sai yayi nadama duk mutumin da ya zama aikinsa a kulla ma wani sharri to ka jira kaɗan karka yi gaugawa kamar da Allah yake cewa wa umli lahum wa umli lahum inna kaydi matin na'am Allah yake cewa wa umli lahum ɗan jinkiri kaɗan nake musu in na kaidi mace rikona ba a kucewa in Allah ya rike mutum to ba zai kuce ba don haka da Allah yake ba mu labarin ƙurunun wa ainal ƙarni ba'adal ƙarni minhum من الخلفاء sa'altuka الكبار nasarar Rasulu, من نصر الرسول من الخلفاء وشم الكبار bayan an gama duk waɗannan karnan ba da karni an yi adawa halakar da su an yi samudawa an halakar da su an yi kaza an halakar da su an yi kaza an halakar da su a ƙarshe sai ubangiji ta fa hal tasma'u lahum rikiza ka taba jin wata alƙarya da na halakar da ita ta sake motsawa na Allah ba mu taɓa jin ta motsa ba Allah ya ce to ku kiyaye ni ku kiyaye ni inna akhadha rabbuka shadid rikon Allah mai tsanani dan in ya rike ka ba za ka kuce ba wallahi shi yasa kai kokari kai alkhairi ka samu alkhairi ka zauna da masu alkhairi ka gama da duniya lafiya wannan tsari yanzu da muke anan wallahi ba da aiki sai dai mu gode ma Allah subhanahu wataala baiwa ce Allah ya mana ba kankanuwa ba baiwa ce daga Allah dalili kuwa shine Allah da ya zaɓe ka sai ya haɗa ka da almajiran ilimi wallahi ka gama arziki da Allah fa ya so da yanzu dukan kuna yan tauri ne da Allah ya so da dukan kunan nan batattu ne kai da ma Allah ya so da dukan mu nan ba musulmi bane wannan hukuncin Allah ne amma da Allah ya so sai ya halicce mu mutane da ya halicce mu mutane sai ya halicce mu musulmai da ya halicce mu musulmai sai ya sa mu cikin almajirai masu neman ilimi don Allah jama'a me muka ba Allah ya mana wannan tabarakallahu ahsanul khaliqin Allah mun gode maka dan haka wallahi jama'a wajibi ne mu gode ma Allah darenmu rananmu safiyanmu mu, ba mu da wani aiki da za mu yi ma Allah sai godiya sai godiya inna lillahi ibadan fuddina talliqu dunya wa khaful fitna fakiru fiha walamma alimu annaha laysat li hayyin wadana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufana wajibi mu ne mu yi ta gode ma ubangiji da Allah ya so da sai halice ka dabba akwai mai iya tuhuma Allah ya ce dan mi wallahi babu shi don haka sai Allah yake gaya mana inna khalaqanal insana min nudfatin namshajin naftalihi faj'alnahu sami'an basira an gane yawa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala an gane wannan kwarai da gaske huwa allazi khalaqal insana shine wanda ya halicci mutum kawai dan ya jarraba shi ya ga ayyukum ahsanu amala wallahi jama'a Allah yayi aiki mu gode ma Allah mu ci gaba da yabon Allah subhanahu wata'ala don mu tsira a duniya mu tsira a lahira Allah kai mana wannan arziki Allah kai mana wannan arziki kun ga wannan arziki ne fa Allah ya mana babba wallahi ba za ka gano arziki ba ne da Allah ya so yanzu da ya jefa ka cikin batattu ba ka da aiki ba ka da hira sai ta bata sai ta batsa da yanzu kana nan gidan karuwai da yanzu kana nan gidan giya ko ma a ce kai ke kula da masu zuwa da yanzu kana nan kana faɗa da wata mai guntun siket amma da Allah ya so sai ya tace ka ya zaɓe ka sai ya jeho ka irin wannan makani don Allah akwai abin da za ka yi ma Allah sai dai godiya kawai domin ya maka komi wallahi don haka Allah yake gaya mana a hakkin irin wannan ni'ima sai ke cewa la in shakartum وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم na'am Allah yake cewa la in shakartum la azidannakum wallahi sai da Allah ya kawo lamul qasam wallahi in kun gode mun zan kara muku wala in kafartum wallahi in kun kafirce mu to inna azabi la shadid azaba ta mai tsanani ne kenan anan me ake so mu yi jama'a so ake mu gode ma Allah duk abinda zamu mu yi mu gode ma Allah da a ce Allah zai rike mu da abinda da muke yi to da babu wanda zai iya taka ko taku ɗaya a bayan duniya amma subhanahu wata'ala yana kau da kai bisa ga mafi yawa wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kafir Allah ya ce duk abin da ya same ku abin da ku kuka je kuka kirkiro ne da kanku Allah ya ce wa ya'fu an kafir ina kau da kai daga mafi yawa mafi yawa abin da kuke Allah bai ma tuntubansa wallahi jama'a da babu wanda zai rage a bayan ƙasa shi yasa in muka tsaya muka ɗauki ayoyin alkur'ani da fiqihun da suke ciki za mu ga cewa wallahi Allah maɗaukin sarki ya ɗaga mana ƙafa matuƙar gaske domin me a wata aya Allah na ta waliya yahdhari lazina wal yahdhari allazina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnatun aw na'am wal yahdhari allazina yukhalifuna an amrihi hakika masu saba ma umarnin annabi Muhammadu salsalama su saurare su zaman jira an tusibahum fitina wata fitina za ta same su aw yusibuhum azabun ali ko ku azaba mai tsananin radadi ta sauko musu a nan jama'a ƙarƙashin wannan ayan za mu lura da cewa sahabban annabi muhammadu salasalam surukansa ya yi auren 'ya'yansu sun auri nashi sun musulunta kuma sun taimake shi waɗannan sahabbai sun samu kusanci daga annabi sallallahu alaihi sallam. an gane wannan waɗannan sahabban su ne fa wajahadu ma'ahu fillahi wajtahadu wa hajaru walahu awau wa qannasu wa bayyanu farda wal masnuna wa atasamu billahi wa atasamu billahi fantasaru adhaka salati wa anmaha wa ashrafuha yu'abbiru al-kawnu rayyan nasharuha al-adiru ma'abukatan bi'abiqil miski zakiyatan min ɗibiha aridar ridwanu yantajiru waɗannan sahabban jama'a da suke tare da manzon Allah amma suka saba ma annabi rana ɗaya a lokaci ɗaya ubangiji ya sallada kafirai a kansu a yakin uhudu aka yi ta kisa aka yi ta kisa aka aka jefi annabi da mashi a nan ya zama hulansa na kwalkwalin kwano ya cika da jini ga jini na ɗiban annabi sallallahu har ya kai ga ya faɗa cikin wani rami sai da aka samu abu dujana shine zo ya a kan ramin ya rike ma'aiki da hannu guda ya raba shi a wuya yana cewa a kawo kibiya ana kawowa wasu bin abi ƙas. yana harbawa annabi yana ce da shi fida fito yana bayanin ai an kashe muhammad sallallahu alaihi wasallam inna muhammadu qad an kashe shi anas ibnu nabarin ya zo ya isko sahabbai sun yi cirko cirko wasu suna ta nazari to ai sai mu koma ma tsohon addinin mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wasu suna cewa to yanzu ya za an kada wato turun yaki to ya za mu shiga anas ibn nadar yace ma tantaziruna me kuke jira kace ala tadari anna muhammadun qad qutil baka san yau an kashe shugaba ba yace to kuko ma tantaziruna bil hayati min ba'di kuko me za ku yi da rayuwa bayan babu annabi faqumu fa ala ma mata alai ku tashi inda annabi ya tafi muwa mu tafi can me za mu yi da duniya bayan ba annabi cikin ta ana nan sai ga annabi sallallahu alaihi ashe yana rai sai Allah ya ce ma Muhammadu illa rasul wa ma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam qad khalat min qablihi rusul mm. barakallahu fi Allah ta'ala yake cewa wa ma muhammadun illa rasul ai annabi bai kasance face manzo ne na Allah qad khalal min qablihi rusul kafin kuma an yi manzani masu yawan gaske afa in mata aw qutil shi in annabi yayi wafati ko ku aka kashe shi in qalabtum ala aqab da ku juya ne kan matsayin da kuke wa man yanqalib ala aqibai wanda juya juya daga matsayin da yake kai to falan yadurra Allah shay'a wallahi bai cutar da Allah da komai ba walau anna awwalakum wa akhirakum wa hayyakum wa maitakum wa insakum wa jinnakum wa gairukum min al ashya law ijtama'u ala ta'ati Allah ce da zalika fi mulki mithqala habba da za ku taru gaba ɗai tun daga annabi adamu har abu kaho Allah ya ce duk da'a kuke Allah ya ce la ba ku kara ni da komi ba sa'annan walau anna awwalakum wa akhirakum wa hayyakum wa maitakum wa insakum wa jinnakum wa gairukum min al ashya lawajtama'u ala ma'asiyati Allah ya ce lam yanqu zalika min mulki mithqala habba da za ku taru tun daga annabi adamu har busa kaho babu guda wanda ya mika ma Allah wuya Allah ce ba ku tauye ni ba a cikin mulki na misalin kwacin kwayan tsaba kaga wannan anan za a nuna maka waye Allah ashe kenan in muka yi ma Allah da'a wa muka yi ma da'a kanmu ne kanmu muka taimaka shi kan fa Allah ba mu taimake shi ba Allah ba mu taimake shi da komi ba don haka idan ka bi Allah to kanka ka taimaka idan ka saba ma Allah kanka ka cuta domin shi subhanahu wata'ala mawadaci ne inna Allah la ganiyun anil alami don haka lokacin da suka ce an kashe manzon Allah sai Allah ya ce ko kaɗan kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai sa a bar komi cikin addini ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu jama'a ku diba ku ga wannan aya an ce in an kashe ma'aiki alaihi salam babu abin da za a bari ga addini to kai kuma awa me za a fasa rayuwanka ko mutuwanka ba abin da za a fasa ashe kenan anan ka yi kokari ka zama na kirki wala ta mutunna illa wa antum muslimun shine kawai da labarin kar ka yadda ka mutu face kai kana musulmi shine babban riba shine babban natija shine babban nasara Allah ka mana wannan arziki ka sa mu cika muna musulmi kuma ka yi mana arzikin tashi da imanin mu ka sa mu tsallaka siraɗi kalbarkil khatif ka sa mu shiga aljanna firdausi ya Allah da rahamanka ba dan halin mu ba Allah kai mana wannan arziki don haka za ga waɗannan sahabbai da suka so annabi suka yi da'a wa annabi suka yi biyayya sun yi laifi ɗaya Allah ya sauko da jarabawa nan take to sai ka ɗauki wannan ayan ka yi fiƙihunta ka ga shin mu a yau saɓo nawa muka yi a yau sabo nawa muka yi ni ko kai ko ita ko shi akwai wanda bai laifi cikin babu to duk wannan sabon da muka yi sai ubangiji subhanahu ta'ala ya bar mu muka ci muka sha muka yi lalurorin mu muka kai muka kawo Allah ya mana ludufi wallahi Allah ya so mu Allah mun gode maka wallahi da Allah zai kama mu da abin da muke yi to da babu wanda zai sake runtsa ido ya bacci har mutuwansa amma sai ubangiji subhanahu ta'ala ya ce wa ya'fu an kafir Allah yana yafe mafi yawa daga abin da kuka yi kaga wannan rahama ce babba to jama'a mu dawo mu kama istighfari mu dawo mu kama istighfari mu dawo mu kama istighfari mu tuba daga zunuban da muke mu ci gaba da yi wa Allah godiya bisa ga ni'imomin da ya mana sai mu samu ci gaba a rayuwarmu amma yanzu wa ke godiyan cikin mu babu at-tahadduth bi ni'matillahi shukrun to yanzu ga wata nan tafi na Ramadan abin da ya kamata mu yi ɗamara mu yi shiri a wannan watan za mu ciyar da abinci ga mabukata mu ƙudurta wannan a wannan watan za mu yi zakkan dukiyoyinmu da Allah ya bamu a wannan watan za mu yi ziyarar zumunci a wannan watan za mu taimaki alƙur'ani da ma'abuta alƙur'ani wallahi jama'a abin da ya kamata mu yi kenan abin da ya kamata kenan mu yanzu ga su malam nan alaramma alaramma ɗaya ne daga cikin manyan fitattun malamai da muke da su a cikin wannan gari alaramma ne gangaran na alkur'ani amma in ka gan shi ba ka iya ɗaukan cewa alaramma wani malami ne wanda za ka iya nunawa da yatsa shi Allah haka sirrin Allah yake sai Allah ya kawo baiwansa ya dunkule wuri guda ya mika shi bayan kasancewa wannan malami mahaddacin alkur'ani ne kuma mahaddacin littattafai ne gaba in ya fara zuba maka karatu tun daga kawa'idi har mukhtasar da ka zai zinki zuba maka shi daga daga dan goma ko dan biyar haka zai zube maka har mu kama babu tsatsayawa amma wallahi da zaka haɗu da shi aka hanya baka ɗaukan ya san komai ma cikin karatu saboda mutum ne mai tawazu inna tawadu'a min hisalil muttaqi wa bihi taƙi ila al ma'ali yartaqi to kuma irinsu a wannan wurin kawai suna da yawan gaske irinsu a wannan wurin wannan da'irar namu waɗanda Allah ya ɗauko su ya zaɓe su ya zuba musu ilimin kuma sai ya sa musu tawadu kaga wannan ba abin da zama Allah sai godiya mu nemi albarkansu Allah ya taimake mu bisa ga abin da muke nema albarkan wasu yana shafuwan wasu haka bala'in wasu shi ma yana shafuwan wasu an gane innal mujawara mu'athira makwabtaka tana naso makwabtaka tana na so ma'ana zama da maɗaukin kanwa yana sa farin kai don haka anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa kullu qarinin bil maqarin katabi kai na kwarai ne i to zauna da mutanen kirki amma kai na kwarai ne kana tare da munafukai azzalumai barayi miyagun mutane to baka yi wa kanka wallahi baka yi wa kanka hikima ba dole ne a same ka a da'irar mutanen kirki duk wanda Allah ya mai arziki aka same shi a majalasi na mutanen kirki wallahi wannan mutum ya gama cin riba wallahi ya gama cin riba kwarai kuma wannan shine babban natija akwai wani bawan Allah nan cikin ɗalibanmu yana neman aure to wanda zai aura wani babban security ne na ƙasa gabaɗi babba ne da ya je yana son ɗiyatai sai ya ce ya zo yana kiran shi da ya kira shi bayan ya gaishe shi sai yake so ya mai bayani shi kowa ne ne, sai wannan security ya ce a'a ba mu bukata ba mu bukata ya ce ai kai watakila baka san mun san ka ba ko ya ce to majalisin da kuke zama sai ce majalisin wani ne nan filin gunza mun san ma abin da ake a wurin ana yawaita karatun qur'ani da littattafai mun san kaza mun san kaza kai har addu'an da kuke bayan isha'i muna sane da shi wallahi kaji abin da ya ce akan wanka la'ala sala ya tsaya ya yi ta mamaki bai taɓa ɗaukan ma mutumin ya san cikin gari ba amma sai gashi yana ce masa a ah, ai majalisan ku inda kuke zama mun san wurin don haka ni abin da na kira ka murna nake taya kaina da diyata da Allah ya bata mutumin kirki irin ka kuma yanzu an yi aure har an hayayyafa jama'a wannan arziki ne ko ba arziki bane wallahi arziki ne babban fa jami'in tsaro ne amma sai ke ce masa ai majalisar nan taku inda kuke zama yace mun san da ita kuma wuri ne na kirki kai hatta da karatun alkur'ani da ake wajen da karatun littattafai yace wallahi duk muna sane da shi duk Allah jama'a ku ji irin wannan <laughs> kaga wannan wani al'amari ne na Allah to don haka ka yi kokari ka abokanci mutanen kirki don ka zama wani kirki shine ma'ana anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa kullu qarinin bil maqarin yakatabi abu na biyu ina son mu yi kokari mu mu lallashi zukatanmu mu ba zuciya mu hakuri wallahi mu nemi ilimi mu ba zukatanmu hakuri mu nemi ilimi idan muka nemi ilimi za mu ci riba za mu huta duniyar mu da lahirar mu amma yanzu misali kana tare da malami sai ran da ya mutu sai a zuwa ne da yake kai ne kusa da malam menene kaza menene kaza wannan in dai ba ilimi ka amfana da shi ba wallahi duk abin da ka amfana da shi aikin banza ne in kana tare da malami to ka yi kokari ka amfana da wannan malami a yanzu misali ga watan ramadana ya shigo za ka yi ta jin wasu ba su da aiki sai harbi cikin tafsirinsu a jefi wancan kaskanta wancan a soki wancan to wannan zage-zagen da ake yi da yana da amfani jama'a wallahi da mun ga amfaninsa don tun ba a haife mu ba ake wannan abin mu har yau ba mu ga natijan wannan zage-zage ba to tun da ba mu ga amfaninsa ba to da Allah jama'a me yasa ba za mu canza salo ba sai mu canza salo mu bar zagin mu ɗauko darussa na abubuwan da za su amfane mu duniya da lahira mu gani za mu samu haske ko ba za mu samu ba wannan shine abin da ya kamata mu yi abu na ƙarshe shine kamar yadda muka ce wajibi ne mu tashi tsaye mu nemi ilimi neman ilimi ba rana ɗaya ake fara shi ba ko ba rana ɗaya ake samun ilimi ba a'a masu ilimin idan za ka nemi abu to sai ka tambayi masu abin wa'atabiril arba arda bi asma'iha wa atabiri sahibi bi sahibi kowane irin wuri ana dubinsa da yanayin wurin yanzu misali kana son kai karatun fiqihu ina za ka tafi sai ka tafi wajen masu fiqihu kana son kai karatun loga ina za ka tafi ka je wajen ma'abuta loga kana son ka karanci nahawu da sarfu ka je wajen ma'abuta nahawu da sarfu akwai malamin mu da ya karantar da mu nahawu da sarfu shekara wajen goma sha biyu da suka wuce malamin nan shi abin mamaki a wannan fannin nasa kwararre ne bayan mun gama karatun nahawu da sarfu kuma sai ya ɗauko mukama da shu'ara sai mu yi ta yi da shi ya ce mun aishi wannan karatu ya ji daɗinsa ya karantar da ni nahawu da sarfu ni kuma in karantar da shi mukama da shu'ara ana na har ce za a samu kutasar na ce masa to lokaci ya ina ganin zan bar gari zan kuma ƙara gaba to a nan wajen ne ya yi takaicin wannan abin bai ji daɗin hakan ba amma kuma ya muka iya kan baldatin faraktuha wa ahibbatin wadda'atu an wuddi safa وتوددي وعلي في صدق لم أبالي فراقه ونشيبه حلف المطايا وهدي وانا ɗabi'a ce ta mai neman ilimi ka je ga gari ana ka ana bukatanka ka ce wallahi lokaci yayi zan ƙara gaba wannan kuma haka rayuwa ce ɗabi'a ce ta rayuwa muna roƙon ubangiji subhanahu wataala ya samu gama da duniya lafiya Allah ya samu gama da duniya lafiya Allah kai mana muwafaqa na alkhairai baki ɗaya Dan haka mu tashi tsaye mu amfana da waɗannan malamai da muke tare da su kafin su ɗaga domin rayuwar nan takaitatta ce kar mu zamo cikin wanda ake cewa lahafi ala haufi talafi lahafa ma kullu ma fata wa yufni yulfa da mu yi nadaman da ba ta da amfani ka yi nadaman haihata yarta ta ibu zujaju idan fa'a wa Udu, shaykhun fi shababil furhadi zai dawo ba zai dawo ba tsoho ne ya zamo watan yaro ne ya girma har ya zamo tsoho sai yana ta nadaman ina ma ala laita shababu ya udu minni fa ma bima fa'ala al-mashib zai dawo ba zai dawo ba yana ina ma da kuruciya ta dawo mu wala kuruciya ba za ta dawo maka ba hay hata ayyarta ibu zujaju idan fa wa ya udu shaykhun fi shababil in lokaci ya wuce ya wuce dan wannan lokacin jama'a da muke da shi dan wannan gaban wallahi kar mu yi wasa da shi gaba ne da ya kamata mu makalkali mu rike wuta mu samu abin da muka samu a cikin shi yanzu kun ga azumin ramadana na nan tafi abin da nake kira gare mu kada mu sake tarawihi rana guda ya wuce tarawihi rana ɗai wallahi karka wuce karka sake ya wuce ka tafsirai da ake na alqur'ani karka sake rana ɗai a ce an yi tafsiri ba da kai ba me hujja ka ban da kuɗin mashin a'udhu billahi sahabban annabi daga makka zuwa madina ƙasa suke tafiya ka duba cikin rihila na kadibul bagadagi da ka ji malami yana faɗi ya ce wallahi duk jaziratul arabi na zagaye shi ƙasa fi dalabi ilmin hadith cikin neman ilimin hadith imamul bukhari kan ce kan samu labarin gari in kama tafiya sai na haura kwana arba'in ban kai garin ba in je in samu hadisin annabi kwaya ɗaya a garin kwaya ɗai to kaga anan da ka ji malamin hadisi yana cewa bultu dama marrataini fi dalabil hadisi na yi fitsarin jini har sau biyu a wajen neman ilimin hadisi wani wace maka wallahi na kwan sama da arba'in babu ruwan sha ina kitan daji fitsari na shine ruwan shaɗina. a wajen neman ilimi to waɗannan bayan Allah da suka yi kokari to kai ko me kake bukata wai har ka ce wai daga nan cikin gari ka ce wallahi ban da kuɗin mashin ne a'a malam ka kamo hanya ƙasa wani tarihi kake so ka bari ma 'ya'yanka da 'yan uwa ai wannan kokarin da kai shine abin da zaka mutu ka bari A di'u wajiddu wala takasalu wa antum ila rabbikum turja'una wala rufa hiyarul wara qalilun minan laili ma ya yahja'u dole ne te mun tashi mun harraka na bayan mu su ga irin abin da muka yi watakila su ma su ikiti ba su daga mu su ikiti ba su to amma sai ka ga <laughs> abubuwan ga sunan dai Allah ya mana magani daga dan yaro a jau malam wai ka ba mu tarihi rayuwanka rayuwansa na mi rayuwansa na mi kuna ɗiban girma na manya kuna ɗora ma 'yan yara mutumin da bai san komai ba bai wuce ya je ya bude littafi ya ci gaba da karatu ba ya bada tarihi rayuwarsa wallahi wannan zalunci ne da cuta wannan bai kamata mu bata ma kanmu lokaci wai zaka bada tarihin gwagwarmayanka karatunka kai awa mutanen kirki da an ci alaga ta malam ka ba mu tarihi rayuwanka sai ce a'a ku bari sai na mutu waɗanda ke tare da ni sai su ba da tarihi dalili yau na sani ban san abin da Allah zai yi gobe ba wannan fa shine ɗabi'a magabata yau na sani ina iya ba ku labari na a yau a gobe Allah ya juya ni kuma ya canza ya gagari Allah bai gagari Allah ba Da haka kaga kenan, to haka bayan Allah na kware suke tawadu inna tawadu min hisalil muttaqi wa bihi taqiyyu ila al ma'ali yartaqi wa min al ajaib ujubu man huwa jahilu fi halihi amina sa'id amin shaqi am kayfa yuhtamu umruhu aw ruhuhu yawma tawa mutasaffilun aw murtaqi Walakibiri ya ule rabbi nasifatun bihi, mahasisatan fa ta jannaban hawa, watakki? Allah Ka mana guduma. Allah Ta'ala ya ci gaba ya ce. Watakka zu min dunihi Aliha, hakika sirri aliha kan gumaka min dunillahi wanda ba Allah ba, a yi gairu wani Allah. La ya haluƙuna sha'an, waɗannan gumaka da kuka riƙe ba su iya halittan komi. wala yamlikuna li anfusihim darran wala nafa ba su iya mallakan cuta ko amfani makawukansu ba su iyawa ai jarruhu ba su iya jawo makansu amfani ko cuta wala yamlikuna mautan wala hayata ba su iya mallakar rayuwa ko kuma mutuwa ai imatatan li ahadi ihya li ahadin ba su iya mallakan rayuwa ga rayayye ko mutuwa ga matacce ba su iya wannan wala nushura ko ba su iya da wanda ya mutu su ba za su iya tashi ba kuma ba za su iya tare da kowa ba an gane to waɗannan fa su ne ake bauta musu su ne ake bauta musu kaga wannan yana nuna mana ne? lalacewa al'amura kenan a azan Allah wa ajarana muna da sauran aya ko Allah ya ce wa qala alladhina kafaru wa qala alladhina kafaru in hadha illa barakallahu fik Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba ya ce wa qala allazina kafaru hakika wanda suka kafirta sun ce in hadha ai mal qur'an wannan qur'ani bai zama komi ba illa ifkun face kiran ƙarya ne to in kiran ƙarya ne kai ma ka kirkiro ƙaryar mana buga irin qur'ani iftarahu da annabi ta sallam ya kage shi wai annabi ne ya kage qur'ani a'udhu billah wa anahu alaihi qaumun akharun sai ya samu wasu mutane masu basira da fasaha ila sai suka haɗa kai sai su ma suka taimake shi <laughs> Allahu akbar wa hum min ahlil kitab wai mutanen da ya samu cikin ahlul kitabi ne qala ta'ala Allah ta'ala sai ya mayar musu da raji yace faqad ja'u zulman wa zura Allah yace kun zo da zalunci da kiran ƙarya ai kufra ka sani baka sani ba ka yadda baka yadda ba wallahi qur'ani zancen Allah ne walaysa bi fayamfar ba zancen mahaluki bane balle ya kare balle ya halaka ina alkur'ani zancen Allah ne kalamullah don haka mu dawo cikin hayacin mu jama'a mu koyi alkur'ani innamal ilmu bita'allum qur'ani ko koyon sa ake jama'a koyo kuma baka girmi ka koyan ba baka girmi ka koya ba kuma ya halatta ka jinga da wanda ya san alkur'ani don Allah yana son ka karantar da ni daga bakara zuwa nas daga fatiha zuwa nas ina son ka karanta da ni daga alamtar zuwa na zuwa na sura goma ina son ka karanta da ni don Allah zai tambaye ka wani irin karatu kake so har da fassara ko ban da fassara zube za a koyar da kai ko har da tajawidi duka abinda zai gaya maka dai kai kokari abinda kuka yi da shi kai kuma ka sauke masa wannan wannan jaza ya halatta a shari'a fanni guda ne bai halatta a yi jinga a karanta ba shine fannin fiqihu amma in ka cire fiqihu to babu wani fanni face shari'a ta yadda ai jinga a karantar da mutum na ji wani malami ya yi rubutu a shafinsa yana cewa babu wani karatu da ya halatta a yi jinga in dai yana da alaka da addini to kaga wannan bai san abin da ya faɗi ba yana da matukar muhimmanci kafin ka yi magana ko ka kewaye da sani ya zama ka ɗan tuntuɓi masana tukunna ba daidai bane ka yi bugun gaba kan abin da ina satubdi bikal ayyamu ma kunta jahilan wa yatika bil ahbari man la wajibi ne wata ran magananka ita za ta nuna wa mutane tsirecinka wallahi maganarka za ta nuna wa mutane tsirecinka duk fannin da baka sani ba ba daidai bane ka yi magana aka yanzu muna karatu cikin hadisi a wannan masallaci bayan sallan asuba inda ake tarjama na hadisan manzon Allah tsakanin wanda suka inganta da wanda ba su inganta ba wannan karatu mun taba yi can muna filin gunza mun taba sauke littattafai akan wannan tsarin a lokacin akwai wasu masu zafin kansu ɗaliban ilimi ne su ce ah kaji ma hadisin nan da muka ji malam wani na karantawa kuma ya ce wai da ifi ne to kaga rashin sani ne shi malam wani da kuka ce ba malamin hadisi bane wa atabiril arda bi asma'ihi wa atabiril sahibi bi sahibi ai kowane irin fanni aka tambayi masanan sani shi hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sahihi akwai da'ifi akwai mawquf akwai mawdu akwai munkar akwai kashin nan dai mataki mataki kuma yare ne da fa in ba zama kai da ma'abuta yaren ba ba za ka san wannan yaren ba misali da a ce maka fulan a cikin babi na jarhi da ta'adi akwai wani babi mai zurfi cikin hadisi suna ne babin jarhi da ta'adili ma'ana yabo da fallasa babi ne mai zurfi akwai babin matsalahul hadith ya za mu gano matsayin wannan hadisi a ce ya inganta a matani amma bai inganta a sanadi ba ko ya inganta a sanadi bai inganta a matani ba wannan yana da bukatan ka zauna da ma'abuta fannin suna da yare in ba zama kai da su ba yaren ba za ka gane shi ba an gane da a ce rajulun ko fulan sai ka an ce laisa bi shai me suke nufi da wannan magana ce fulan sai a ce kalla wala karama me suke nufi da wannan magana ce an fahimci wannan waɗannan usulubi usulubi ne da yake bukatan kaɗan fara zama ka tuntuɓi ma'abuta fannin fasalu ahalar zikir in kuntum la ta'lamu idan ka fahimci abu da ma'abutansa wallahi za ka zauna lafiya idan baka fahimci abu ba wallahi kana da matsala ɗazu na yi waya da wani malamin hisabi ana ce da shi gwani mai isimi to ba ma a wani gari yake ba amma yana yawan fitar da bugu da sauransu sai na ga ya fitar da wani bugu da muka yi da malami aufa rahimahullah shekaru kaman biyu da suka wuce shekaru biyu da suka wuce muna karatu sai wani bawan Allah ya kira ni dan uwanmu ne daga gida bayan mun gaisa sai ya ce ji kaman karatu kuke na ce muna karatun hisabi ne hisabi ya ce eh, to kun iya hisabin ya ce a to koyo dai muke da masana abin sai ce to ka ce ma malamin da yake karantar da kai ya fitar mana da yau fa da kazo yau fa da ka sai aka buga sai shi malami aufaɓo ya ce da shi in ce masa ya bashi kulkin bugu sai ce a'a ya lalabi kulkin cikin kwakwalwa ta shi kenan sai malami aufaɓo ya ce to barin buga ta da uku ya ɗauki uku ya yi kulkin bugu da ita sai gashi ya fitar yau fa da ka zo a shirye take da ayan alkur'ani na hannu na rizukuka na hannu na rizukuka haka hu dan fodiyo ya tsara gidajen sarauta gaba na ƙasar gaba akan wannan ayan shi ta da dan fodiyo zai sallami sarakuna sai ce ina kiran ku kowa ya kwashi katafarin gida ku kwashi manyan gidaje kuma ku ci gaba da taimaka ma al'umma amma bai ba su ko kwandala amma yana umarnin su da su ci gaba da taimakawa akwai wani sirrin Allah a ƙasa kenan da wannan suka ci nasara da wannan suka samu abin da suka samu wallahi ɗazu na dawo daga masallaci ina bin wata channel kawai sai na ga wannan malamin shi ma ya fitar da yau fa da ka zo kuma abin nan da muka buga muka fitar da abin da ayan ta fitar wallahi shi ma shi fitar ba saɓani ba saɓani duk da kamar da alƙabi mala al-mustafa balarabe yake cewa shi ilimin hisabi ilimi ne mai faɗi yake cewa duk malamin da ka zauna da shi to sai ka ga wata hanyar da baka taɓa jinta ba a wajen abin da mala yake gaya mana kenan kuma gaskiya ne ya ce za ka ga wani abin kai ka san shi amma shi wani ba akan wannan fahimtar ya mai ba wallahi shi ma wannan maganar da mala al-mustafa balarabe ya faɗi na auna ta na auna ta na ga waɗannan al'amura mabambanta akwai ran da malamin mu ya zo daga sokoto malam shehu yabo Allah ya ƙara mai lafiya muka zauna da shi tun bayan isha'i muna tattaunawa muka har aka kai ga an ɗauko akwaku sai ga shi fa da hira sai hira sai da muka kai kiran farko ana kiran farko ya faɗi wani bugu mu ɗauka sai mun fitar da shi ni ma in ja mai wani bugu da na rubuta ga takarda shi ma ya hau ya yi ta yi ya yi ta yi haka za mu samu mu fitar hira sai ta yi tsawo kenan to maganar da shi alkadu yake gaya mana shine duk ka haɗu da wani sai ga abin da baka taɓa wallahi gaskiya ne gashi shi a matsayinsa na babban malami ya haɗu da almajirinsa ma'ana ni amma wasu buge-bugen da zan fita sai wallahi bai taɓa ganin su ba bai taɓa sanin ma sunansu ba ko yadda bugun yake kaga wancan magana ta ƙara fitowa wadihatan to irin wannan abubuwan jama'a in ka yi fa karatu ka yi in kuma baka yi ba baka yi ba ka ji wani adalci na Allah a wajen Allah ba ruwansa da kai dan gidan malam wane ne ko kai dan gidan shehu wane ne a'a kawai kai kawai sai aka saki abin idlaqan bi jiddin la bi jaddin kullu majadin fa hal jaddin bila jiddin bi mujdi a'a fa kam hurrin qumu maqama abdin wa kam abdin ya qumu maqama hurrin da haka wallahi jama'a kada mu yi wasa mu tashi tsaye mu sansanta da matsun mu tashi tsaye mu sansanta da matsun a ƙarshe ko ta magana da shi malamin mu yake ƙara maimaita mana yake cewa shi fa wannan karatun da muke gaba ya ce ba rana ɗaya ake gane shi ba ya ce ɗan fahimtar nan da kuke kaɗan kaɗan ya ce in an tsare ana yi wata ran sai kun zama malamai gaba wataran sai kun zama malamai gabaɗi wannan magana ta shi mala al-mustafa kaman ƙarfafa gwiwa yake mana kada mu yi rauni cikin wannan aikin wallahi jama'a ran da duk kake yin abu ka samu mai ƙarfafa maka gwiwa to ka ci riban wannan abin ran da ya zama baka da mai ƙarfafa maka gwiwa to hasara kawai za a yi ta yi ina ga a samu malar ruwan abin nan buta ko samu mai buta na taɓa ruwa na'am ba za ka samu lokacin da baka samu mai ƙarfafa maka gwiwa ba to kawai za ka yi ta yi ne abin ba nishaɗi amma lokacin da ka samu mai shajja'a ka to kulla yaumin za ka ji wannan tashji'in yana shiga muna roƙo Allah ya bar mu da waɗannan malamai Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya ƙara mana kwanciyar hankali Allah ka yaye mana baƙin ciki na rayuwa da kuma dukkan mu kamar wannan bayani da muka yi na fununu na ilimoma ya kamata mu dage mu ɗan dawo da gurbin waɗanda suka gabata an fahimta mu dawo da ɗan gurbin wanda suka gabata akwai alhaji bello makwabcina yana ba mu labarin wani malamin hisabi da aka yi nan gusau ana ce masa malam abdulmumin wanda aka fi sani da malam gobe da nisa da kuma wani malami da ake ce malam da makka da makka waɗannan manyan bitiman malamai ne na hisabi da kuma fiƙihu da sauransu to waɗannan malaman sai mu dage mu ɗan samu mu kwatanta gurabunsu fa tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu in ka kalli waɗannan manyan bijiman malaman da irin abubuwan da suka bayar na tsara ba, to wallahi duk wanda ya zauna da su ya san yanzu kam kawai dai shi kenan to karatun da zaka saurara ya burge ka babu ba karatun da zaka saurara ya burge ka dan ka zauna da masu karatu illa an ce wai rashin uwa shi yake sa a uwa daki da ka zauna ba kai komi ba ka ce dai barin dan saurara barin kunna rediyo in dan ji barin dan je makaranta in dan zauna saboda zaman ma ibada ce to akan wannan kawai da haka suna yin musharaka da mu amma kar mu ɗauka akwai wani daga cikin malamai da yaka zuwa mu yi musharaka da shi don ya karu ba karuwa suke ba a suna ƙara mana ƙarfin gwiwa ne suna shajja'a mu suna taimaka mana bisa ga cewa mu ma mu tashi tsaye mu yi kokari Allah ya saka musu da alkhairi ana ya kamata mu dakata abin da muka yi daidai Allah ya karba ya ba mu lada abin da muka yi na kuskure kuma Allah shi yafe mana wa aqulu ma aqulu wa astaghfirullah alazim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim na'am wani ya ce assalamu alaikum malam mm. wala na so a yi masa bayani akan muhimmancin yin wasiya ga mamaci sannan kuma dole ne duk wasiyar da mamaci ya yi sai a cika ta sai a cika mai na'am to yana magana game da wasiya da ake yi wa mamaci a wasiya mun fara maganan ta wancan mako da ta gabata muka samu karanci na lokaci wanda a yau ma mun samu karancin na lokaci amma bisa ga wancan gaba da muka fara insha Allah za mu karkare ta a yau bisa ga gwargwadon fahimtar Wasiyar nan malamai sun karkasa wasiya alwasiyatu dai la takhruju an sulus shine abinda fuqaha suke magana wasiya kar ta wuce sulusin dukiya in imru'un qad qaddara almanuna kufina wa ba'da za tanaffudhu wasiya. وبعد ذا تنفذ sun ثم ترك su للبقية in mutum ya mutu akwai abubuwan da ake so a yi cikin dukiyansa an gane kafin a raba gado da an ce wane ya rasu sai zama an ɗora girki a kan wuta to shi ɗaya wannan girkin shine ke da haƙƙin a gama shi amma abincin da ba azaba ba to bai halatta a aza ba a zo a raba gado don haka Allah shi da kansa ya raba gado yusikum Allahu fi auladikum lizzakari مثل حظ الأنثيين an fahimci wannan alwasiya hadisi ya tabbata daga abu huraira allah ya da shi yake cewa ƙala ƙala rasulullahi sallallahu ala inna allaha qad bayyana li kulli dhi haqqin haqqahu ala la wasiyata li warithin allah ya bayyana da kowane haƙƙi a ba mai haƙƙinsa ku sani ku saurara ku ji babu wasiya ga mai gado duk mutumin da yana cikin magada to bai halarta a mai wasiya ba shi ko ka mai wasiya aikin banza ne ba za a saurari wannan wasiyan ba to sai kuma magana ita wasiya kar ta wuce sulusi a nan malikiya da shafi'iya sun haɗu kan cewa a wajen imamu malik wasiya ba ta wuce sulusin dukiya amma wajen imamu shafi'i da haga ya ce tana kaiwa nisful mal ana iya ɗaukan wasiya ta kai rabin dukiya an tabbai imamu shafi'i ya ce to ai dukiyansa ce kuma gyara ma kansa gaba yayi imam maliku ya ce ko da dukiyansa ne ko da kazansa ne duk waɗannan malaman in sun yi hukunci in karo za ka ga suna da wata ayan da suka dogara da ita ɗazu a karatunmu na safe bayanin da muke cewa ba fa lallai sai ayan alkur'ani ta zo da bayani ƙarara za a iya kafa dalili shi ba akwai abin da aya za ta zo da shi amma mubham a rufe ke yanzu misali lokacin da Allah ya saukar da idza jaa nasrullah wal fatahu wa ra'aitan nas wannan ayan babu maganar mutuwa a cikinta ko kalma amma da aka tambayi abdullahi bin abbas me ka fahimta cikin wannan an ya ce ina fahimtar wafatin annabi ya karatu bayan saukanta da kwana goma sha hudu annabi sassanin ya bar duniya a cikin izaja a nasarullah wai akwai maganan wafatin ma'aiki a ciki kenan anan alkur'ani yakan zo mana da ma'ana kawai yakan zo mana ma babu ma'anan fahimta ce kawai ta wasu bayan allah fahimta ce kawai ta wasu bayan allah shikenan idza tamma shay'an bada na kasuhu da an ce abu ya cika to kuma sai fara ja da baya to kaga anan wasiyan nan in ka zo wasiya ka ce a bawa ne kaza a ba wance kaza a ba ne kaza a ba wance kaza amma da sharaɗin karfa su zama cikin magadan ka ne in cikin magada masu gado to su ba a ba su wasiya ga wani ai na wahala da shi kusan dukiyar nan shi ɗaya san sirrinta shi ya wahala da ni don haka in na mutu a bashi kaza kafin a raba gado ba za a saurari wannan ba in kana bashi ka bashi ka fidda shi tun kana rayu shikenan an gama kuma akwai kyauta a halin rayuwa akwai kyauta bayan mutuwa ita kyauta ta rayuwa da mace da namiji ba a bambantawa ba a yin lizakai. dole abin da aka ba namiji shi ake so a ba mace saboda hadisin nu'man bin bashir annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna fifita wani akan wani a kyauta na rayuwa sunansa zalunci amma lokacin da aka mutu sai Allah ya raba gado ya ce li zakari mislu hazzil unsay abinda za a ba namiji daya shine rabon mace biyu saboda in ka lura takalifin namiji ya fi na mace yawa to wannan shine abinda ubangiji subhanahu wataala ya raba mana an fahimci wannan don haka rabon gado abu ne mai asali a musulunci duk gidan da ka gaba a raba gado ba to akwai sauran fitina cikin wannan gidan zaman ku lafiya da kwanciyar hankali shine in an mutu a raba gado an fahimci wannan abu na ƙarshe ina kira gare mu gaba a yanzu malami ka iya rabon gado ka karanta rabon gado domin ilmin rabin gado ilmin fara'ili yana daga cikin ilimin da za a fara ɗaukewa a duniya shak usman bin fodiyo yana cewa mabuga hisabi da masu fara'ili an tashi nema a yi tafiyar yini an gane wannan don haka za ka ji malaman suna ta ta'allimul fara'ila wa allimuhu nasa li'annahu nisful ilmi qala ahlu tawili la na'rifu ma'anahu wa qala ahlu salamati fahimna ma'anahu li'anna halata ibn adam halatani halatul hayati wa halatul mamat wa halatul mamati huwa sababu liwuqu'i dalabu ilmul fara'ili halin mutuwa shi ilimi ne da ba a yin amfani da shi sai an mutu kuma yana buƙatar in za a neme shi a yi taka tsantsan a bi shi a hankali gaba gaba fahimtansa zai taimaka maka a gaba shi yasa yana da rikici da yawa akwai matsala guda da haka tana da sunaye mabambanta akwai matsala guda za ga ana ta juyinta ce mata wannan sunanta mimbariya wannan dinariya kubura wannan dinariya sugura wannan umul furuji wannan kaza sunayen su ne kala kala to irin waɗannan masail ana buƙatar kwantar da hankali kar a yi gudu a faɗi gamma a bi su a natsai an fahimci wannan to a takaice ita wasiya kana yin ta ne don ka gyara gabanka a ba wa ne kaza irin makaranta filin nan a gina makaranta a wajen filin kaza a gina kaza dan fatan in ka mutu kai ma samu abin da lada zai ci gaba da kai maka akwai sadaka akwai wakafi akwai kyauta akwai wasiya abu nawa kenan abu hudu waɗannan abubuwa duk suna buƙatar mu yi bayanin su ɗaya bayan ɗaya kasancewa ba mu da lokaci za mu dakata a nan muna da minti uku da za mu ba alƙazi mal al-mustafa ya karkare mana wannan bayani na wasiya a matsayinsa na ƙwararre akan wannan fanni Allah ya sa mu gane Allah kai mana muwafaka baki daya akar maka Allah bismillah amin ya rabbal alamin amin amin na'am masha Allah na'am na'am su abin da ya kawo kuma yana nuna ne ga musulmi abin da ke faruwa so da yawa mutum da zai haifi ɗiya kami haifi ɗiyan nan yana da wasu barori a irin yanayin da ko ba a halin yanzu da su suke aikin gona ko kasuwanci da su suke yi da sauransu ko kuma yana da 'yan uwa su ne mashi biyayya iyakar zarafi to gashi kuma ya tara dukiya kaga idan dukiyar nan idan ya rasu ba su da gado cikin dukiyar nan masu taimaka mashi har dukiyar nan su taru to kaga cikin hikima ta Allah saboda ya san ɗabi'a irin tamu kuma ɗabi'a irin ta ɗiya ko ta ɗan adam innal insana khuliqa khalu'a Eh, masu zari muke kuma ga yanayin yanzu ma abin zai ke gudana kenan za ga mutum yana da barori direbobi wane ne da sauransu da yan uwa ya tara dukiya ta bala'i da ya rasu ɗiyan shi da matan shi ba su yadda a ba duk wani wanda suka yi wahala bidan dukiyar nan ko ba su yadda sai kai shi ma jidali ya kamar tsakanin ɗiyar game da wannan dukiyar eh, hususan wannan zamani haka muke ciki ba a zuwa wajen rabon na kaji an ce abido ina uh, direban alhaji ne ina wanda suka yawon eh, lagos ina bida kudin nan to shi ma a ware mai kaza ba kaji ɗiyan nan haɗama ta yi masu yawa kuma za a zo a ta ji dalai ga dukiya ba ma shi kan shi wanda ya rasu a tunanin a ce bari a aikin allah da wannan dukiya ba ko a gina masallaci ko makaranta ko a taimaki addini da ta ba su ta kansu dai suke saboda haka cikin hikima ta Allah ga shari'ar musulunci aka sanya wasiya to kai cikin baiwar da Allah ya maka ya baka dukiya isassa to ka yi makanka aikin Allah kamin ka koma ga Allah shi asalin wasiya eh, sai ka dibi dukiyar nan ɗaya bisa uku kana da miliyan uku ka cire cikin miliyan guda ka ce to bayan na rasu wannan abokin da muka hulɗa direba na ko kuma dan uwana wani da muke uwa ɗai bai da komi a ƙara mai jari ko kuma dan uwana da muke uwa ɗai ba ɗai da sauransu ba su da gado da tuna gani da ɗiya cikin sai a bashi sai ka ce to a bashi dubu ɗari biyar ko ɗari uku ko ɗari biyu ko ma miliyan ɗin guda kaga ɗaya bisa uku kenan saboda su malamai sun ce ba kada ya wuce wannan ɗaya bisa uku to wannan shine hikima ta da ta, ta musulunci hususa a wannan zamani in muka dibe da yanayin yake eh, da yawa za ka mun ga ga direbobin wasu masu wadata na sun koma ba lahiya ba komi ga talauci kaga kaga an cuta musu sun yi bauta an cuta musu e, to wannan cikin hikima kenan ta, ta Allah subhanahu wata'ala uh, ah, e, eh, wasiya ibada ce eh sannan akwai dai sharuɗa gare ta ko kuma rukunai babu lokacin za ci mai yi ta bayanansu da yanzu saboda suna tana da bukatar wasu abubuwa a ce rukunai na wasiya da shirut na wasiya sannan ka bayan kayi wasiya kana iya jaya wasiyar nan ko kana iya rage ta ka ce a bashi miliyan ɗaya amma baka rasu ba ko baka mutu ba kana mai da ita dubu dari biyu ko biyar da sauransu eh, haka na iya kasancewa yawa yawa <laughs> eh, shi din ne saboda lokaci fatan eh, dai ibada ce wadda ake son mutum musulmi ya yi kanshi da kanshi eh, don kamar tsoro ne ka mutu ka bar dukiya a kima aikin komi na eh, sadakar jariya da ita sha hikimar wasiya alhamdulillah a takaice dai kada mu don abin na da yawa sai dai takaice don insha Allah sati mai zuwa sai a abin eh. sai a karkare insha Allah ta'ala mai gida a rufe mana da addu'a